A jihar Tawa al'amarin bauta na ci gaba duk da dokar da ke hana hakan garin Cintabaradal ya fi shafa duk da wannan bautar ana yin ta ne a ɓoye. Ƙarin bayani ta bakin Idin Ajinna magatakardar ƙungiyar Timidiriya na garin Cintabaradal. Bauta ita addakwai amma sai gwani ke gane ta. Fiske ba kowa ya iya gane ta ba cikin dazuzzukan gaba abu inda zaki so ki rasa su amma in an tahi su ko a yi zabo bisa gare su vraiment sai a rasa su ban sani ba in sauran wadancan da suke aiki wurin su suke yi ko minana vraiment mu da iyakar namu kokarin muna yin shi amma bauta da boye ne aka yi shi a matsayin ku na dan eh, tamidiriya wani irin kokari ne kuke kawowa ga harkar bauta kokarin da muke kawowa in mun ga wani wanda ake tarete da bawa sai mu shiga mishi mu kawo shi mu gwada mai hanyoyin da ya kamata duka amma abun ya rage mana karfi da wanda zaki zabo bisa gare shi kuma gobe ya hidda da muke ce na kasa dole wani bi ko kina ganin shi cikin bauta sai ki kiyaye shi ko kusan me dalili dalili muna cewa kila sauran reglement de compte fiska wadancan sauransu suke yi suna tsoron wadancan da suke cewa ubangijin ne su da sun zo nan sun kare in sun koma gida suna tamaha a yi musu wani abu. Ko kun samu irin wannan yanayi? Ba so guda ba. Kamar yaushe? Bara akwai wani da ya bako dan shi wurin karatu. Wanda an ka ba yaro shi sashi karatu sai bai sashi karatu ba ya sashi harakar bauta. Shi na na kai bisa shi rijiya, shi na na kawo wa salakuna daga rijiya, shi na daka, shi na kai tuwo. Amma lokacin da mun ka kai shi justice da uwaye sun ka zo su ma sun hidda mana cini kasa. Suka hita bayan. Sun hita bayan mu. Dole kuma wanda kike kike mazabuwa in bai baki karhi ba zababba za ta kike yi wanda kuke bi hal a kai ga shari'a hmm. in yayi tasgazancen ko ba ku iya ko mutum mudare hanyoyi muku gada mutum in mun gada mai hanyoyi wanda za su hidda kan shi ko ya hidda alakin shi mu aiki kenan amma ba mu iya tilasta mutum yayi abun da ba da shi har parajurist mun ka dauka nan akwai shi nan cin tabar akwai shi a balan masu zuwa koya ma mutanen ga wanda za su su kai ga alhakin su na finance ko na karhin su amma duk banza